Bismillahir Rahmanir Rahim. ta kashi na biyu. Can wajajen karfe ukun dare laushi ta ji kamar an tsunkule ta. A gigice ta miƙe tare da riƙe marata da ta yi wani irin murɗawa. Cikin wasu ‘yan daƙiƙu gumin azaba ya shiga kwaranyowa daga goshinta. Jikinta ya hau rawa gab gab gab. Na azaba da tunda uwata ta haife ta bata taɓa jin makamanciyar irin ta ba. Wani wawan duka ta kai wa cinyar ladi katifa tana faɗin. Ki tashi mutuwa zan yi yau. Sauka sautin muryarta da ta ji a ta, ya sa ta watsake lokaci guda daga nan nauyin baccin da ya kwashe ta. Ta daro daga katiba tana faɗin laushi haihuwa ce? Inna lillahi, gashi babu abin da muka tanada. Ta sa tare da nufar wajen makunni, ta kunna fitilar ɗakin, haske ya gauraye ɗakin. Jujuyawa kawai laushi ke yi tana cizon baki, dan idan ka ga mutum na kukan ciwo to ba ciwon ba ne? dan wani azabar mantar da kai yake yi ya ake kuka ko ihu. Tun cikin daren nan take abu ɗaya har gari ya waye. Karfe bakwai daidai hannun yarinya ya fito yana lilo. Lada katifa ta saki dogon salati tana fita da sauri ta nufi ɗakin hajjalanti. Babu ƙwanƙwasawa ta murda ɗakin ta faɗa ciki. Wata 'yar iska karuwance ta faɗo min ɗaki haka. Fadan hajjalanta a fusace tare da miƙewa tana kallon Lada katifa ɗaiɗai. Ki min afuwa hajjalanti. Wacce muka taho tare ne jiya take naƙuda a ɗaki tun dare. Kuma hannun jaririyan ne so mu fitowa maimakon kai. Wani dogon tsaki ya jalanta ta ja tana faɗin. Amma da kin fi kowa sanin ba a haihuwa a gidan nan ko? To ni yanzu me zan yi mata? Ki taimaka Hajji dan Allah mu kai ta asibiti. Faɗin Ladi katifa jiki na rawa. Ta sako daga kan ƙaramin gadonta tare da zara takalmi ɗan Madina da ke ƙasa kusa da gadon. Sannan ta ce, Mu je ga ko zan iya taimaka mata. Kin san kafin na fara harkar na ungozo mace ni. Ba tare da Ladi katifa ta ba ta amsa ba ta fice da sauri. Hajalanta a bayanta. ko da suka shiga ɗakin ba ƙaramin tausayawa laushi suka yi ba dan ta fita daga hayyacinta gaba ɗaya cikin saudi hajjalanta ta fita daga ɗakin ta koma ɗakinta can sai gata ta dawo hannunta sanye da hand gloves ta duka sannan cikin dabara irin ta ungozoma ta mayar da hannun jaririyar sannan ta jiyo da kan jaririyar laushi ta kwatsa wani irin ihu sai da gidan ya ɗauka ya rasulillahi ni salma wani wani irin ihu ne daga ina haka kamar ana farke budurwa Faɗin Salmanu dan Daudu har da saka hannu biyu yana dafe kirji Yauwa, yauwa yi nishi ga kan ɗan nan ina hangowa. Daure kin ji? Daure. Ke ladi, dan nomin can farkon cikin a hankali ki rika turowa. Faɗin Hajjalanti. Wani irin yunƙuri laushi ta mai tafa daga nishi sai ga kan 'yar jinjirar fit ya fito. Laushi ta sauke wata ajiyar zuciyar salama dan ji ta kama an zare mata kaya. Cap! Tun da nake karɓan haihuwa lokacin ina amsa sunan ungozoma, ban taɓa cin karo da bakar jaririya kamar wannan ya ba. Wai, Duna sunan wani bakin kare. Faɗin Hajalanti bayan ta yanke cibiya da sabuwar reza da ta shigo da ita lokacin da ta je ɗauko hand gloves. Kin ga uwar mata biyu baya. Gaskiya ƙawannan take ta take sa'a. An tsallake rijiya da baya. Ta sake faɗa tana mai kwaso jini a jikin laushi wanda ke fitowa guda-guda. Ladi katifa kuwa wa jaririyar ido ta yi. Tana so ta hango kamannin laushi ko ɗaya a jikin jinjirar. Sai dai babu ko ɗaya. don ko dogon hancin jaririyar ba irin da laushi ba ne. Jinjirar ta fita hanci sosai. Hajalanta ta gama taimaka mata ta miƙe tare da cire hand gloves ɗin ta jefa a nan tsakar ɗakin. Sannan ta kalli da katifa ta ce, Ki same ni a ɗaki idan kin gama kintsa uwar. Ita kuma ‘yan zan turo Salma yanzu ta zo ta karɓe ta a yi mata wanka. Mun gode sosai Hajalanti, Allah ya ƙara miki tsawon rai ki cika ranki babu babbaka. Fadin da katifa. Ba tare da Hajalanta ta kuma furta wani abu ba, ta fice daga ɗakin. Tana mai tsaftar da yahu a bakin ƙofa. A cewa ta jinin laushi na da matuƙar ƙarni. Babu kayan jariri ko ɗaya da laushi ta tanada. Hakan ya sa Ladi Katifa ɗauko sabon zanin ta ta lullube jaririyar tare da kwantar da ita. A'a, ki ce haihuwa aka yi mana a cikin gidan nan. Gaskiya kam akwai budiri. Gaskiya wannan karuwa ta shigo da kafar dama. Eh mana, ai dole na faɗi haka. Tunda hake ce da kanki kika karɓi haihuwa. Bari ki kan gyara jikina in canza auduga don abin namu na mata nake yi. Faɗin Salmanu ɗan Daudu da ya saurin tara hajalanti yana rausaya tare da kwanci zani yana ƙara ɗaurawa a ƙirji kan doguwar riga jallabiya da ke jikinsa. Hajalanta ta dafe kai tana faɗin ki saurare ni da kyau Salma Nice. Waɗannan baƙin da suka zo jiya ne ɗaya daga cikinsu ta haihu. To so nake ki amshi jaririyar ki wanke ta tas. Za ki samu kaso mai tsoka. Wani irin uwa guda Salma da ɗan Daudu ya saki yana kwanci zani ya kuma ɗaurawa sannan ya ce. Ke duniya ni wallahi ma duk sai na ji kunya ta rufe ni. Ni da ko haihuwa fara ban yi ba, amma ni ce da wanke jinjira? ko da yake ai aiki na ne dan billahi lazi ba san iya kirga miki cibiyoyin jariran da na yanke ba kuma masu jego ma nake wanke su sibil da ganyen darbejiya sannan kuma ne musu gashi ke wani lokacin ma fa haka zaki ga an buga uban layi ana jiran salmanas ta amshi haihuwar mata ungozo mace ni da kike gani na anan to menene a ciki duk jinsi ɗaya miki ai ki maza ki zo ki amshi sabulin salo ki wanke yar tas sai dai zaki ga jaririya hajalanta ta karasa tana mai fashewa da dariya sannan ta nufi ɗakinta. ta Salmanu ɗan Daudu kuwa kai tsaye na nufi ɗakin da salaushi suke ciki, ya kame ƙugu da hannu ɗaya, ɗayan kuma ya dafe jikin ƙofar ɗakin yana faɗin gafaran ku dai, zan iya shigowa? To menene ma abin tambayar izinin shigowa? Tunda dai duk jinsi ɗaya muke. Salma nice ce. Ya ƙarasa magana yana fari da ido. Ladi Katifa ta ɗage labule tana faɗin to, cin ko kuma har da su kaza? Kai kuma kana garjejen ƙato me ya kawo ka nan wajen? Ke wallahi a her ɗinki, ko da wasa kake kuma kai ni wannan jinsin. can da suka da billahi ni ba abin kunya bane a wajena in yi tambar mu dan bace a goge raini wane ne katan tsohon da aka baro a can gida ko faɗin salmani yana tauna shingon tare da bada wani sauti kaskas kai ashe baka da kunya fice min da gani a kofar ɗakin nan ladi katifa ta faɗa a fusace wallahi ina wanke fuska ki da idan kika kuma kai ni jinsin yan maza haba wannan wani irin bala'i ne haka kalli nan ki gani rigan mamaci a jikina Ga abin nan tantsan tantsan sun cika kirji kina kallo, amma shi ne dan tsabar iskanci kike kira na da kai, abin ko daɗin ji babu. Ke ni ban iya dogon zance ba, kin san shi wannan abin namu na mata bai fiye son dogon surutu ba. Yanzu kya ji shaya, yana zubowa. Mi mun ɗiya kawai na wanke ta, ko kuma ki bani hanya na shiga cikin na mata sabi bakwai. Ya ƙarasa magana da buga cinya tare da bada sautin kaskas da cingon. Ungwanan, ta yi masa da uwa tana ci gaba da faɗin. Wani lalacewa ne zai sa na ba gan sake ƙato irin ka jaririya kai mata wanka. Ladi katifa ta faɗa hada dungure masa kai, ɗan kwalin da yake ma a kai ya faɗi ƙasa. Ya buɗe baki yana kallonta kafin ya ce, Lalacewar da ta kawo ki bariki, ke bari dai ki gani. Ya ƙarasa magana tare da wurgi da zanin da yake jikinsa, sannan ya soma ƙoƙarin tattaro jallabiyar da ke jikinsa zai cire. Da gudu ɗan uwansa dan Daudu mai suna Sadisu, wanda ya mai da sunansa Sadiya, ya rike jallabiyar gam yana faɗin hajalanti, hajalanti, fito ki ga tereren kaɗa a cikin gidan nan. Salma Nice ke neman yin tsirara tana neman tona mana asiri mu 'yan matan gidan nan. Haba Salma, ina hankalin naki ya tafi ne? Tsirara? O oh, ni na shiga aljanna ban fito ba ni Sadiya. Ya karasa magana yana tafa hannu bayan sakin jallabiyar Salma Nice din. Barni, barni Sadiya in nuna mata nima kwallon shegiya ce. Idan ban da iskanci ta kalli dan bashe budurwa kamar ni a gabanta, amma sai ta rika tura ni jinsin 'yan maza? Ai da niyya ta in tube in yi zandar da in tabbatar wa idanuwanta jinsi ɗaya muke da ita. To me za ta nuna min? Kirji ko mazaunai, aikin banza. Ai da kin bani Salma na gwada mata iskanci. Wai haniye me nake ji haka? Ban san iskanci da sassafen nan fa. Ke kuma Sadiya me ya kake nan bangaren? Fadin Hajalan tara ya bace. To kin gani nan ni dai makanta na gujewa 'yan gidan nan. dan kuwa Salma Nas ce take kokarin bayyana tsiraici don ta tona mana asiri mu 'yan matan gidan nan. Duk da dai kowace mace da irin kira jikinta. Wata Silindiyon, wata Shakira, wata kuma Nicki Minaj. Amma kuma ai abin da ke jikin wace ita ce a jikin 'yar uwata. Faɗin Sadisu. E, eh, lallai babu shakka. Ladi Katifa ta faɗa tana watsa masa harara. Hajalanti, wannan ‘yar iska karuwa ce ta kai ni bango. Daga zuwa karɓan jariri ya in mata wanka, sai kawai ta hau zagina tana tura ni jinsin ‘yan maza? Ni wallahi da wanke fuskata ta da mari hakan sai ya fi min tura ni jinsin ‘yan maza da take yi. Faɗin Salmanu, tare da ɗaukar zanin da yayar ya ɗaura a ƙirjinsa. Ke Ladi, ki tsaya a matsayinki a cikin gidan nan. Wa'annan da kike gani su ne gidan nan. Bana wasa da su, kuma bana bari a ci zarafinsu ko kaɗan. Mun ga irin ku da yawa. Nan gaba kaɗan kuma sai ku riƙa bin su kuna 'yan murya. To duk wasu manya-manyan masu kuɗin garin nan kaɗan ne ba su sani ba. Su ne ke haɗa duk wacce ta amsa sunanta da alhazawa a cikin gidan nan. Kuma Salma ni nan na turo ta don ta wanke jaririyar. Sannan ba cewa nake same ni a ɗaki ba? Hajalanta ta faɗa tana kallon Ladi Katifa. Ehe, faɗa mata dai. Fadin Salmani yana rausaya tare da kaiwa sadisa hannu suka kashe, har da haɗa duwawu suka yi shewa. Ki yi haƙuri jalanti. na ga yana namiji kuma zai yi wa jaririya wanka? Ladi Katifa ta faɗa kanta a ƙasa. Wallahi ina mi sharara miki tafi idan kika kuma ce min ƙato. Ke wallahi Allah ya isa tsakanina da ki. Hajalanta a gaban ki? Ya ƙarasa magana kamar zai fashe da kuka. Ki iya bakinki Katifa. hajalanta ta faɗa da ƙarfi. Ki min afuwa Hajja. Lada ta faɗa a tausashe. A can cikin ɗakin ‘yar sita inda mai jego ke ciki kuwa, Tun lokacin da ta ji daga bakin Hajilan suwaye Sadiya da Salma, ta yi ta miƙe daga azabar ciwon cikin da yake nukurkusarta, tare da kinkima jaririyar da ke kwance akan katifa na naɗa cikin zani. Ta yi ta fito tana faɗin ungwanan Salma Nice, ni ce nan uwa jaririyar nan, babu uwan da ya isa ya hana ki wanke ta, ba ma wannan kaɗai ba, na ba ki wuƙa da nama ki zaɓi sunan da ya dace ki saka mata, ai duk jinsi ɗaya miki. Salma Nice ta saki wata uwa guda tana buga buje. Babi na hudu. Kai jama'a, wato idan har kai ne fa to kai din ne za ki iya matsawa yanzu ki bani waje in amshi jaririyar ko kuwa tunda wacce ta yi wahala, buɗe kafafu ta ɗau cikinta ta kuma sha wuya ta haife ta ta ban izinin wanke ta ko tare kuka ji daɗin da kuma wuyar fita kan jaririyar Salmani ya ƙarasa magana yana zazzaro Ladi katifa ido. Wai, in mutu mata ‘yan uwana su kai ni ba garada ba, wannan baka jaririyar fa, tunda uwata ta haife ni ban taɓa ganin jaririya baka ba sai yau. Ashe? Sadiya ya ƙarasa magana yana riƙe haɓa, yana ƙara leƙa fuskar jaririyar da ke hannun Salma da ya karɓa daga hannun uwarta. Ke Sadiya ban san iskanci wallahi, akan wannan jaririyar sai in mance mu ɗin ƙawayen yarinta ne. O ni Salma, ya ma ake kiran sallah auna tuna. Ya ƙarasa magana yana mai karkata kan yarinya ya soma kiran sallah a kunnanta. To, Allah na tuba, ni ban tambayi shin mace mai haila za ta iya huɗu ba ba? To, astaghfirullah idan ma ba a yi. Jama'a ni Salma na raɗa wannan yarinya suna Farida. amma kuma za a riƙa mata inkiya da mima. Sannan ina gayyata kowa da kowa. Rana ita yau za a raƙa sai a shashen nan, a ci a sha kowa ya kodumu. Sannan kuma a matsayina na maraɗin sunan mima, na ba da dan ƙarera rago kyauta dan ai suna kowa bakin sai ya shashi. Mai jego kuma na ɗau nauyin ɗinkuna har bakwai dan ta shiga ta fita ranar suna. ‘Yan bakin ciki kuma sai a kunna risho a zauna a kai. Kasancewa kusan rabi da kwatan ‘yan gidan suna wajen, sai su kawo ihu da shiwa tare da sakin batsa. Laushi kuwa ji ta yi ta kammala, saboda gindin zama da ta samu a wajen Salma Sadiya, mu je ki aron bahon nan da kike gashin basar sannan ki taimaka min ki jona min ruwan zafi a hita tunda akwai wutar lantarki. Sau nake yi na gasa mima sosai don kattewa rin kashi. Ban san ko ni kaɗai nake hangen wani abu da tare da jinjiran nan ba. Kuna lura bakin fatar ta kawai kuke iya hange, amma ba ku hango tsantsan kyawun da Allah ya wa wannan baiwar Allah. Ni nan Salma, ni ce zan rene ta. A'a fa, kar ki kai Sadiya inda Allah bai kai ta ba. ni na isa na ce yarinyar nan mummuna ce? Kawai dai mamaki nake yi, don yau ne na fara ganin fatar jinjira baka. Amma ko in dai magana ake yi ta tsantsan kyau, idan aka zo kan wannan jaririyar ai an zo ƙarshe, kuma da gani za ta yi diri, Allah dai ya raya. Faɗin Sadiya. Da Amin Salmanais ta amsa, tare da nufar ɗakin da ya kasance nashi. Ya cire zanin da aka lulluɓe jaririya, sannan ya gyara zanin ya mayar da ita ya lullube, ya kwantar akan katifa. Ya miƙe yana ‘yan waƙe-waƙe tare da nufa wajen kayansa, ya ciro wata farar roba sabulun salo ya aje akan gadon daidai shigowa sadiya da baho a hannunsa yana faɗan ga bahon nan sai kuma me zan ka miki ya zaman wanka ya karasa magana da dariya ban san iskanci sadi baby ki ɗau kuɗi gashi na akan katifa ki tafi kantin budoda ki siyo min set ɗin kayan sanyi na jarirai bai wuce dubu uku ba ko dubu biyu da ɗari biyar a haye chamas gaskiya yarinyar nan ta zo da goshi cikin gidan nan tunda hasalma ta cire kuɗi maƙudai ta yi uban hidima haka ga rago kayan fita sunan uwar, abincin suna da kuma kayan jarirai. Ko da yake, na san Salma ba ta abin banza, kin san inda zaki fanshe ni shi isa. Salma na sai kwashe da wani dariya yana faɗin. Ke ma dai kin sani, idan kika ga ina rawar jiki to na samu bayanai daga bakin Hajjalanti. Mahaifiyar yarinyar nan da kike gani ba ƙaramin ƙaruwa za mu yi da ita ba, daga ni har Hajjalanti. Kin san kowa take wa tanajinta? Kawo kunnen kike ji. Sadiya ya waro ido tare da faɗin, "Ke Salma, Alhaji ba Saurin toshe masa baki yana faɗin. Daɗi na da ke iskanci da hauka. Ya muna magana sai da zaki nemi tona min asiri duniya ta ji. To wannan magana dai idan ta fita ke ce. Kin san dai burin kendar ne haka Sai ga lanta ba itan ta zaba ba. Cap akwai ƙura kenan a cikin gidan nan wai wai wai hajalanta ta san kan tsiya. Amma ita ta san halin uwar ya sosai da har za ta yi wannan kasadar? Ke, ki bar kaza cikin gashinta. Yanzu dai mu bar wannan magana ki tashi ki siyo min kayan da kuma kunzugun yara. wato yana nufin famfas. garuwan nan ma alamun tafasa yake yi, yi masa sadiya. Salmani ya faɗa yana tafa hannu. Sadiya ya miƙe har da botsaro mazaunai, ya tashi ya fice. Ko da ya dawo har Salmanas ya juye ruwan zafi ya sarka, ya ɗora ƙafafunsa biyu akan bawon sannan ya kawo jariri ya ɗora akan ƙafafun. yadda yake wanke jariri ya zaka rantse da Allah wata tsohuwa ya shekara sittin da ɗoriya ce ke wanke jariri. Kamar yadda ya faɗa, sai da yawa mima saɓi bakwai Tun tana da kuka sai da ta soma jin daɗin jikinta ta yi limi. Yana gamawa ya nannaɗe ta cikin wankakken zane. Shi kuma Sadiya ya fitar da ruwa Shafa yi gwamima sosai da man kaɗe. Ya saka mata a hanci. Sannan ya lakuto ya saka mata a baki. Sannan ya saka mata famfas tare da kayan sanyin. kan ya gama tuni ta yi bacci. A can ɗakin ta kuwa, Ladi katifa ce ta saka laushi a gaba sai zaga mata masifa take. Idan ba iskanci da rashin sanin ciwon kai ba, ina ke ina ba ɗan daudi jinjira don yi mata wanka. menene amfani na kenan gaskiya kin bani mamaki laushi wai ke da kanki kika dauki yadda ta hudo daga cikin kika ba dan Daudu har yana mata hudu ba wallahi ba ki da hankali nuna min inda ake siyar da shi sai in je in siyo ke da katifa ni fa bariki da gaske na fito yin sa ba zai yi in baro mahaifata don sana'a sannan in bari wani abu ya min shamaki ba wallahi cikin nan ma da na haifa kin san Allah ne kawai yayi zuwansa amma ni ban shirya wa hakan ba dan kin fi kowa sanin shaye-shayen da nayi dan ya fita har burge tsinan ne akai amma gashi nan sai da ya fito duniya a cikin kwaratan na ma ban san wani me na nacin ne haye min wannan cikin ba Allah dai ya tsine ko ma wane ne shege dan iska shegu yan iska dai dan kuɗin sa ne ya kai ki shi kuma jikinki ne ya burge shi bai miki tilas ba kuɗi kika gani Ladi Katifa ta faɗa kuma anan din ma shi na zo nema da gasken gaske ba dan haka ki daina yi kaman kina min nasiha dan duk sana'ar mu ɗaya. Batun Salma kuma ai da jini ɗaya miki. Laushi ta faɗa tana kaɗa ƙafa. Laushi kenan. Neman kuɗi ba hauka bane fa, Idan za ki natsu ki bi komai a sannu ki natsu. Ladi ta faɗa. Mm, ba san wace ce zina laushi ba har yau. Wallahi wannan jinin bikin da ke zuba a jikina, da ina da zan yi na tsaye da shi wallahi da na yi. Don na ƙagu na fara buga wasa a cikin gidan nan. Ni baki faɗa min yadda kuka yi da hajjalantun ba. Ladi Katifa ta ce, ta ce ki kai mata sarƙar idan kin huta. Da sauri laushi ta miƙe tana faɗin, ban gane in kai mata sarƙar ba. Kin kuwa san ta yadda na samu sarƙar nan? Da kike faɗa min ta ce in kai mata? Uwa ta ce ita? ita din magajiya karuwa ce kawai ba wai magajiya ta ba wannan ai rainin wayo ne ma na ce ba ke din ya ma sunanki la da katifa ta jefa mata tambaya zinatu laushi ko sai na faɗa da babban murya ta faɗa tana mai maka mata harara a'a ba wannan ba sunanki na sana'a ta kuma jefa mata tambaya laushi ta ba ta amsa a tsiwace tana kallanta la da katifa ta sake girgiza kai tana murmushi tare da faɗin sunanki shine karuwa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 ba mu aro. Daskarfi Kish Labarinmu ya intararo.